magana kan mitoci 60 da 25 da kuma 16 masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tasoshin gidajen rediyo FM na BOA Africa kan mita 200.5 da rediyo amfani da fara'a da nomad da dalol duk a jamhuriyar ta Nijar. A Ghana kuma ana iya kama mu a Alfa Radio da ke Kumasi kai kuna ma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a yaushe a sashen hausa.com ko kuma BOA hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku da yammacin yau ranar Kirsimati talata 25 ga watan Disamba da fatan ana kan shagulgulan Kirsimatin lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Kamar kowace ranar Kirsimati, yau shirin namu ya raja'a ne kan shagulgulan Kirsimati, don haka in banda labaran duniya za mu jingine rahotanni da sauran shirye-shirye. A maimakon haka za a ji gaishe-gaishen Kirsimati da alheri Grace Abdu. Kafin nan ga labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa Labaran duniya mai karantawa Yusuf Aliyu Harande. adadin waɗanda suka mutu a indonesia sanadiyar ambaliyar ruwan tsunami da ta auku a ranar asabar ya haura zuwa 429 a cewar jami'an hukumar agajin gaggawa jami'an agajin sun koma amfani da karnuka da jirgin nan mai sarrafa kansa na drone wajen gano sauran mutane da basu mutu ba waɗanda ambaliyar ruwa ya ɗaiɗaita yankunansu a tsakanin tsibirin nan na samanta da jaba a mashigar sunda fiye da gine-gine ɗari dubu ɗaya ne suka lalace waɗanda suka hada da ɗaruruwan gidaje mutane sama da hudu suka ji rauni kimanin mutane ɗari da da ashirin 128 kuma ba san inda suke ba hukumar kula da yanayi ta kmbg ta ce ranar Asabar da misalin karfe tara na daren lokacin yankin dutsen Krakatuwa ya yi aman wuta jim kaɗan da misalin karfe tara da rabi na daren sai ruwan tsunami ya faya biyo baya. Sanadiyar faruwar hakan shine motsin da ya auku a ƙarƙashin teku bayan da dutsen na Krakatuwa ya yi aman wuta. Wani mai magana da yawun gwamnatin Afghanistan ya ce mutane arba'in da uku ne suka mutu lokacin da wasu 'yan bindiga suka kai hari a wani ginin gwamnati da ke birnin Kabul a ranar Litinin. An kai harin da yamma lokacin da wani ɗan kunar bakin wake ya tarwatsa wata mota da ke makare da bom. Wanda ke, bakin wani gini na gwamnati da ma'aikatan gwamnati da dama da suka hada da ma'aikatar masu nakasa da ma tsofaffin sojoji. bayan kai wannan harin ya fasa wannan ɗan bindigan ya ruga cikin ginin inda ya kwashe tsawon sa'o'i bakwai yana musayar wuta da 'yan sanda mai magana da yawun ministan lafiya wahid majrok ya ce akalla mutane goma suka ji rauni sannan ɗan bindiga ɗaya da su dan sanda ɗaya da kuma 'yan bindigar guda uku sun mutu a lokacin wannan harin. jami'an sun ce ma'aikata sama da ma'aikata sama da ɗari biyu ne aka kubutar daga wannan gida a daidai lokacin wannan harin har ila yau akwai wasu muhimman gine-gine na ma'aikata a wannan unguwa da aka kai harin wacce ke gabashin birnin na kabul labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Hukumomi a kasar Libya sun tabbatar da cewar wasu mahara sun afkawa ma'aikatar harkokin wajen kasar a Tripoli a yau talata. Harin da ya yi sanadiyar mutuwar mutane uku. Harin da ya haɗu ya kuma mutane da dama. Dan bakin dan kunar bakin waken ya, shiga cikin ma'aikatar. Kasar ta Libya ta fuskanci rikice-rikicen siyasa tun bayan da aka kifar da gwamnatin daɗaɗɗen shugaban ƙasar Muhammad Gaddafi aka kuma kashe shi a shekarar 2011. Sanadiyar uh, kawar da gwamnatin ta Gaddafi an samu gwamnataci gwamnatoci masu kishin juna da kuma rarrabuwar kawunan sojojin ƙasar a ɓangare ɗaya a birnin na Tripoli a gabashin ƙasar, inda aka yi ta fafutukar karɓan ikon arzikin inda man feturin kasar yake. a ɗaya ɓangaren kuma wannan rikicin ya baiwa 'yan ƙungiyar ta'adda ta is matsugunni a gundu a inda suke gudanar da ayyukansu babu alama da ke nuna cewar an kusa kawo ƙarshen rufe wasu ma'aikatan gwamnatin amurka da aka rufe na wucin gadi yayin da shugaba donald trump yana ya nuna cewar dole 'yan jam'iyyar democrat su kawo ƙarshen wannan yajin aikin a ɗaya ɓangaren su kuma 'yan jam'iyyar ta democrat suna ɗaura laifin a kan shugaba donald trump da suke cewar shi ya jefa ƙasar cikin wannan halin haƙula'i da take ciki ɓangarorin biyu na nuna yatsu da ga juna tun bayan da aka kawo ƙakaita wannan rikici gabanin wannan bukukuwa da ake shirin gabatarwa na kirsimeti da aka fara a yau yayin da aka shiga yini na hudu wasu ma'aikatan gwamnati na rufe saboda rashin jituwa da aka samu a tsakanin shugaba donald trump da majalisar dokoki kan kasafin kudaden gudanar da harkokin gwamnati a dai lokacin da ma'aikatan gwamnatin da ke kai da suke aka aka ayyanar da su akan cewar ayyukansu bayi da muhimmanci. da dama daga cikinsu ba za su fita aiki ba. Kimanin ma'aikata dubu ɗari takwas ne za su fita aiki. Waɗanda kuma ba za a biya su albashi ba a sanadiyar babu wani aiki da za a gudanar. Amma ba za a samu biyan su albashi ba sai an an dawo daga wannan yajin aiki. wanda ba a san ranar dawowan shi ba ana ƙoƙarin ganin cewar an daidaita tsakanin gwamnatin ƙasar da kuma shi shugaban ƙasar da su. Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To ba tare da bata lokaci ba za mu koma gefe guda alheri Grace Abdu ta gabatar mana da gashe-gashen kirsamati. Thank spirits up. We're here tonight, and that's enough. Simply having a wonderful Christmas time. Simply having a wonderful Christmas time. The party's on, the feeling's here. sa duka mu yi Christmas lafiya. Na fatan cewa za a yi Christmas lafiya. Ina aika sakon gaisuwa na Christmas ga 'yan uwa. Merry Christmas and Happy New Year. Masu saurara salamu alaikum barkamu da asuba muna kuma yi wa al'ummar Krista a duk faɗin duniya barka da Kirsimeti da fatar an ga wannan ranar Kirsimetin ta shekara ta 2018 lami lafiya. Alheri Grace Abdi ce ɗauke da kashi na biyu kuma na ƙarshe na wannan shiri na musamman da ke ba 'yan uwa mazauna Amurka maza da mata damar sada zumunci a wannan rana. along. Sunana Lawrence Cupton, ina magana daga Maryland a Baltimore. Ina gaisuwa zuwa ga yanwa lokacin Christmas wannan a gaishe min da yawa duka a Plateau State na Nigeria. gaisuwa ga linus gombalan kupton steven ngotum kupton da grace matansa paul mbwab anthony bajib christopher nerod kupton da matan duka mary fidelis kupton pius kupton da matanka ngolon ɓirri dominic ngofuen na kabir da duk miskam naka patrick shigola godwin nenfan goyan da matanka larry goyan justin buden da matanka alice bulus kasam da matanka da yarwaye na duka a kabir ina mika maku gaisuwan christmas a gaishe mani da galadima peter da da asabar golkun tequila james dan babalar da sylvester goro jaya 2 ban manta da kai ba sabasin gotau da paul sabo da bbc gordus henry gordus da duk mutanen da ban tuna da sunansu ba amma na maku gaisuwa duka da ji nen pan duka ban manta da ku ba ina maku gaisuwa christmas dukanku mata na victoria asabe da yara na duka muna gaisuwa maku a gaishe su surkina daga garkawa merry christmas to you all thank you sunana talatu bonat daga california ina isar da gaisuwan Kirsimeti ga iyayena malam bubai rima tarfa da matarsa asabe tarfa a gombe da yayana da matarsa a jos suleiman da kaka buba tarfa ina gaida yayata malama naomi takuba da iyalinta a jos da kanina malam stanley tarfa da kanwata malama kelni da yarta fevo ina gaida membobin Ekwa Seminary Church a Jos da malaman Jos Ekwa Theological Seminary. Da fatan za ku yi Kirsimeti lafiya. Ubangiji Allah ya taimake ku. Sunana Bitrus Kobons daga jihar Alabama. Ina gaisuwa da dukan jama'ar Najeriya musamman mutanen jihar Gombe da masu rikon ƙasa da jama'a. daga mai girma sarkin gombe da gwamna dan kwambo da senator goje justice apollos idi da iyalinsa alkali jonas leon boda anti julie na gaida dukan sarakunan gargajiya kanana da manya tare da fatan alherin allah da zaman lafiya a ƙasa ina mika gaisuwar christmas ga mahaifina roren bulu sabo da yan uwana da iyalansu sarfa da kennedy ankama da yatu da eli iliya rahila da nuhu a muga barnabas da marate a jibu da iyalinsa abigail da mai gidanta da kuma silas karkare allah sa yi christmas lafiya ina gaida mai girma sarkin tumu da dr steven ball da iyalansu ina gaida malam timothy jabta da makwabta duka ina gaida ecclesiar ecowa da duka mutanen tumu ina gaida mai girma sarkin tangale dr abdu da iyalinsa ina kuma taya shi murnar sa samun sandar girma mai daraja ta ɗaya ina gaida hakimin banganje malam hassan gayus ina gaida dagacin banganje mr felix da iyalinsa ina gaida baba umaru da korok da mamadina ina gaida baba dan bahaushe bako da iyalinsa ina gaida anti flora ina gaida iyayena baba benjamin ajebu bitrus ajebu absalom ajebu yakubu barnabas terrison bison kaka hawa mama kanna kaka shetu mama sonia lawrence momi asabe da dukan iyaye a kalkunji na gaida professor james bako da iyalinsa ina gaida jiyan tangare dr nuhu ade da iyalinsa ina gaida major mamza da iyalinsa ina gaida tsohon shugaban ecowa dr jerry gado da grace gado ina gaida Lazarus Ustal da iyalinsa. Na gaida Yahaya Yunana, na gaida Babar Ibrahim Husaini da Mama Rahila Ciro Mabauchi, na gaida Admiral Othniel Sulafa da iyalinsa, na gaida Dr. Ila Umaru da iyalinsa a Kaduna. Ina gaida kannena kutar da Sadat da Alakili da iyalansu a Abuja, ina gaida Dr. Bitrus Sarma da iyalinsa a Kagoro. na gada abokanai na da shugabannin addini masu lura da jama'a da ruhaniyar jama'a duka na gada rauren Isa Uba, rauren Mamman lingi rauren Tufugut Kardi, rauren Bitrus Taba, rauren Isa Lashabok. Malam Samson Yalwa, Malam Samson Jeremiah, daga Cimfoshiya Malam Dedan Kamasko, rauren Marcus Danja, rauren Otnel Wakili Bajani, rauren Ruben Yaro, rauren Joel Wakili, Reverend Samuel Akeju, Reverend Samuel Akusuk, Reverend Maxwell Farfashi, Reverend Musa Dan, Reverend Adam Smadaki, Reverend Nata Alabar Kuma Shehu, Reverend Sam Bello, Reverend Jeffrey Keltuma, Reverend Isa Bello, Reverend Isa Galadima, Reverend Yunus Kalla, Reverend Ayuba Jalo, Reverend Williams Burga da iyalansu. Na gada marubucin Ekwa, Reverend Yunus Madu, na gaida baba siman ibrahim baba reverend onesimus makenti na gaida baba dr joshua maina na gaida comrade ɗanladi likitan ido da iyalansu na gaida abokan arziki a kawo peter dogo abdullahi helen honorable victor mela tony aristo muhammad black bameyi eli elfi nathan laulum yusuf las moses lafilas Naila Laudi, Dr. David Lass, Dr. Musa Dankyau, Dr. Jerry Gwamna, Dr. Emmanuel Sule, Dr. David Kajom, Dr Ephraim Piak, Adam Tijjani Hassan Ɗanladi da iyalansu. Na gaida Muhammad Lakwadau, Moses Majola, Ɗanladi Ɗan Malam Ishaku Atuman, Thomas Kusel, Barisa ya Glori Laurenjo, Philip Boma da iyalansu. ina gada kashin da zifara fanguru ina gada akila ishaku karkar makenti dr yalwa makenti mai kwada makenti an kama barnabas da iyalansu allah mai jin da alheri ya sa a yi christmas lafiya ya ba da zaman lafiya da ci gaban najeriya ya kuma biya bukatun jama'a duka da kuma shiga sabuwar shekara lafiya allah kai mu na baɗi na gode. Hosi, Hosiana, Hosiana, Hosi, Hosiana, hahirwa uba muje mu izina ry'Uwiteka, amahoro n'icyubahiro bibahasumba hose. Hosiana, Hosi, Hosiana, Hosiana, Hosi, Hosiana, hahirwa uba muje mu izina ry'Uwiteka. icyubahiro biba hasumba hose oh. bitaha mu mitima yabo baririmba banyeganyeza amashami y'ibiti indirimbo zikwiriye rusaremu nyamara we yazanywe no gutegura imitima y'abantu ayigobotore mu ngoyi y'icyaha mu rupfu rw'iteka umunsi umwe bazatahe mu rugo iwabo baririmba banyeganyeza imisingi y'ijuru indirimbo zikwiriye rusaremu sunana victoria amari wacu matan shola muna gaisuwa muna so mu gaishe da mutanen kokin church kevin english section muna so mu gaishe da mutanen kokin the hausa section united faith tabernacle shola adebayo da The only da this family son gaishe da irene adirita na son gaishe da churches family a kevin Ibitola from Cooking Church English section. Nelson Geshi, this Carson family, Joseph Carson from Kevon. Nelson is a is Ogunbulaje from Kevon. Nelson is the Ipinamitorum from Kevon. Dr. Easy from Kevon. Adekola from Kevon. Nelson is the Duke and Kevon, the Choji's family. Nelson Geshe, the Maman Divine, is in just na gaishe da mama bidemi ernesto gaishe the oye mr oye and his family ernesto zan gaishe the Mama evan dan wale abuku from baptist church english section zan gaishe da oguntoye abukuru from united faith tabernacle na son gaishe the su onibinde family the store in jos store in rukuba all the workers that are working in Buku and the family, my in-laws na son gaishe su duka son gaishe da mutanen bsf jos suna cooking church headquarters na son gaishe da su pastocin united faith tabernacle da general wasiya pastor adiricho pastor padukun pastor Nawala, all the pastors da su bikin da su big nurses na gaishe da kowa da Sakunle family na gaishe da su Laogun family na gaishe da everyone kuma na son wish naku a christmas lafiya Allah rokace mu duka victoria daga maryland united states of america barka da christmas da ce fatima sule snow a nan california ina isar da gaison christmas theater. da mahaifiyata amina sule na yan ina kuma gaida gugu fatu ina isar da gaisuwa ga yayana timoti tare da iyalin shi ina gaida rabin dr isaac laudarci da ke nan garin gusau ina kuma isar da gaisuwa ga justice apollos idi da ke garin gombe tare da iyalin shi ina gaida kanwata hajara tare da 'ya'yanta ina gaida kane na baban gida tare da matar da bora ina gaida kanwata malama abu Zainabu da ɗanta Victor. Ina gaida wata malama Lami Asam tare da makwabtanta a nan garin Todi. Ina gaida ita Mamu zana Malum da ke nan garin Kumo. Ina gaida yayan Musa Kankame a nan garin Kobuwa. Ina gaida yayan Magaji a garin kulido Ina kuma gaida Mamu Zainabu a unguwar Kwalkwale. Ina gaida kabilar kandalantin ina gaida kabilar long ina gaida kuma a ah, malama jummai hassan maman sera daga karshe na isa da gaisuwa ga ikkilisiya na ecuador gunis church bilori a yi christmas lafiya sunana linda umaru na na a sauran california muna so mu isar da gaisuwa daga iyalina a nan california zuwa baba umaru lakorok da mama dina lakorok baba ba kudan bahaushe da mama priscilla yaya dan ladi barnabas da iyalinsa dr ila humaru da iyalinsa mrs ballingoni da iyalinta honorable ankama barnabas da iyalinsa kutal umaru da iyalinsa sadat umaru da iyalinsa mela umaru ibrahim da gladys da iyalinsu felix da molile da iyalinsu mama Rebecca Dawa da family da iyalinta mama Neti Ishaya da iyalinta Uncle Apollos Idi my Tangle and the whole Tangle people Good News Church Billiri Equa Church number one Billiri Ballin Ishaya Muslim Ishaya da dukan mutanen gida muna muku murnan Christmas, muna fatan kowa ya Christmas lafiya mun gode daga wurinmu a California. Sunana Naomi lashombol Gankino Maiguwa ina zama a California. Ina isa da gaisuwan Kirsimeti zuwa ga mai gidana Emmanuel Gankino Maiguwa, iyayena General Nuhu Ade da Norma Nancy Ade, Adata Tabita Ade da Kanuwana Deborah Ade, na Amazing Grace Vijimi, Glodine Rotdermois Chindaba, Ozzy Sadiq, John David, Godia Auta, Sonia Shimbura, Olatsudun Taiwo, Yohana Shehu Dandija, Naomi the Victor Mela, the surkuwata Mrs. Naomi Philip Megua, the two cousins ina da kawuna Sale Ade da matan shi, Ambassador Salihu Ahmed da matan shi, Reverend Jeremiah Gado da matan shi, da yayana Dimas Ade da iyalin shi Saul Dan da iyalin shi Yakubu Ade da duk 'yan Leaders Impact na Abuja da Lagos na Great Commission Movement da duk staff in Great Commission Movement. da babana Esther Dangabar da matarsa da duk matan Nigerian Women Against Violence a Nigeria. Ina fata za ku yi Kirsimeti lafiya. Sunana Bala Iganus ina zama a California. Ina isar da gaisuwan Kirsimeti zuwa ga mamana Mrs. Iganus, Antina Honorable Asamau da antiflora Flora, yayana Daniel da Abdul. adana anara da kannena yan biyu da su kawuna alafan da abuja yana da duk an gidan iganus ina fatan za a yi hidima lafiya sunana gasar ade ina zama a california ina isar da gaisuwa kirsimeti zuwa iyayena na ruhu ade da mrs nancy ade da duk yan family na cousins ina su antina su uncle da kuma yaran Dorcas Ministry da anti a isa da gaisuwa duk a yi lafiya. Let it be Christmas everywhere In the hearts of all people both near and afar Christmas everywhere Feel the love of the season wherever you are on the small country roads lined with green mistletoe. Big city streets where a thousand lights glow. Let it be Christmas everywhere. Let heavenly music fill the air. Let every heart sing. Let every bell ring. The story of hope and joy. abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan a wannan shekarar ta 2018 sai kuma shekara mai zuwa idan allah ubangiji ya nuna mana cikin alherinsa ina kuma miƙa gaisuwar fata alheri da barka ga kirsimeti ga 'yan uwa da abokan arziki da ba zan iya ambatan sunayensu ɗaiɗaya ba a duk inda suke allah ya sa a kammala bukukuwan kirsimeti lafiya ya kuma nuna mana shekara ta 2019 cikin alherinsa yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da julie gresham da tere sauta shirin da mu da kuma jami'an laburare alheri ke cewa bari salamar isa almasihu da zumunta ruhu mai tsarki su kasance tare da mu daga yanzu da har abadin abada shalom To nan muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokacin yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa da Julie Leathers Gresham wacce ta haɗa mana sautin da injiniya mana wannan lokacin ni Ibrahim Kalamasi Garba ke cewa sai kuma da daddare lokacin da za ku ji sabbin labaran duniya da kuma gaishe-gaishen na Kirsimeti kafin nan a ci gaba da shagulgulan Kirsimeti lafiya. Christmas.